Ku dibi hoto na goma sha biyu Yesu a cikin haikali Littafin Luka Sura biyu aya arba'in da ɗaya zuwa hamsin Bayan shekaru da dama bayan Sama'ila, Yesu yaro ya kuma zo a cikin Isra'ila. Maryamu ita ce uwar shi, amma Ubangiji Allah shi ne uba gare shi. Lokacin da Yesu almasihu ya kai shekara goma sha biyu, sai ya tafi cikin birnin Urshalima tare da uwar shi da kuma Yusufu domin yin wani bukin sallah. Lokacin da za su dawo, Maryamu da Yusufu sai suka dawo suna biɗan Yesu. Bayan kwana uku suna biɗan shi, sai suka iske shi cikin haikali yana magana da manyan malamai a kan Allah. Maryamu ta ce, Muna nan muna tabi ɗanka mun damu, amma Yesu almasihu ya amsa ya ce mata, Ko ba ku san ya kamata in lura da harkokin Ubana ba? Kamar Sama'ila, Yesu tun shina yaro ya san yadda ya kamata a bauta ma Ubangiji. Yesu ya zo domin ya mai da mutane ga Ubangiji Allah, gama Ubangiji shi ne sarki na gaskiya, shi ne kuma yake bi da kowane ɗayanmu.